الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا أبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يد مكثاب هدوء أولا مسلاتي نمسجد القرآن don tafsirin Qur'an ga iyaye mata bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Yau muna fatan ya zama shi ne tafsiri na ƙarshe insha Allah ta'ala ga iyaye mata a wannan wata na Ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar. Idan Allah ya sa muna da nisan kwana kuma ya kuma ba mu iko da fursa sai kuma Allah ya kai mu wata shekara amma bai zama kuma darussan mata ya kare ba tunda muna da makaranta kuma akwai mata a ciki a so da haka darasi na iyaye mata bai kare ba wannan da ake na musamman shine zai zama wannan abu ya shafe shi yau da ikon Allah shine darasi na ashirin a wannan wata na Ramadana kuma na wannan shine darasi na goma sha tara a wannan wata na Ramadana kuma a cikin sura ta ashirin da takwas wato suratul qasas kuma insha Allah ta'ala muna fatan za mu dangana da ƙarshen surar jiya mun tsaya akan daidai aya ta tamanin da uku yau za mu tashi akan ta tamanin da hudu insha Allah ta'ala gabanin karatu akwai abubuwa guda uku a gaggauce na farko akwai wata baiwar Allah da ke da damuwa mai tsanani wacce abin ya shafi kamar matsala ya fara mata da wasu wasi ne mai muni wanda har ya kai ga wasu wasin ya yi yawa iya ƙoƙarin taɓa lafiyarta gaba ɗaya da hankalinta kamar da ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alaihi ya fada idan wasu ya yayi yawa yana kamar sa tabuwan hankali ma wani lokaci a ah, wannan yasa ƴan uwan da suka turo sako da cewa da Allah a roki iyaye mata a waɗannan kwanaki masu alfarma na ƙarshen watan goma na kwanaki na ƙarshen Ramadana a taimaka mata da addu'a Allah ya ba ta lafiya. Don haka da Allah a taimaka wannan baiwa Allah subhanahu ala da addu'o'i na alkhairi a waɗannan kwanaki wannan abin da ke damunta Allah ya raba ta da shi. Suna ta ƙoƙarin yin magunguna kala-kala amma dai har yanzu ba a ce ba sauƙi ba amma dai abin bai tafi ba. na biyu kamar da na alkawarta muku cewa zan karbi tambayoyinku na yi glancing ɗinsu na ɗan kalle su sama na ga da yawa su addu'o'i ne ba zai mu bi dukkan bukatun addu'o'i ba wata ta ce ta kawo sadakan takalmi a mata addu'a wata matsalanta da mijinta ne wata ‘ya'yanta ne suke shaye-shaye da makamantansu akwai su da yawa waɗannan gaba da ina tara su a dunkula waje ɗaya muna roƙon Allah ya yaye musu alkhairin da suke nema Allah ya biya su sharri da suke neman kariya Allah ya kare su a duka takardun da kuka aiko Allah subhanahu wataala ba dan adam bane ya san duka bukatunmu wannan addu'a da muka yi a wurin Allah subhanahu wataala zai iya karbanta ba sai an ce wance da wance da wance ba zaka muna kaskantar da kai muna roƙon Allah da sunayensa masu daraja tsarkakaku ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya Allah ka yaye musu damuwoyinsu ka biya musu bukatunsu na alkhairi mu ma damuwoyin mu Allah ka yaye mana bukatun alkhairi Allah ka biya mana na uku ganin cewa karatu na karshe ne kuma na iyaye mata babu laifi ne aiki da wannan dama na dan tunatar da ku akan wata yar uwarku mace a baiwar Allah da ta taimaka wa gabanin council a masallaci tafsiran da ake sawa a midiya idan muka duba suna da yawa kusan a yanzu a Afirka da wasu ƙasashe da ake sa tafsiranmu muna da wajen tafsiri ashirin da ‘yan kai da ake sa wannan da muke yi. ko a nan jihar akwai wurare biyar a Kaduna akwai wurare in ba na manta ba sun kai guda hudu a Kano akwai wurare sun kai guda guda hudu a Kano to akwai jihohi da dama da ana sawa irin wannan akwai wasu kasashe ma da ake sawa wasu wasu bayan Allah suka dauka wasu kuma yana kan mu muke kokarin satilin dan wannan hakkokin an samu wata baiwar Allah da bata cika son ta aikin alkhairi a ambaci sunanta ba ta taimaka da hidima na tafsiri muke aiki da wannan dama muke roƙon Allah subhanahu wataala ya biya ta da gidan aljanna a ah, mata kusan a yanzu suna nuna son addini fiye da maza abun sha'awa ba ma'anan ake tare da ita ba ba ta garin Bauchi ba yar Bauchi bane ba ta garin Gombe ba yar Gombe bane haifaffiyar Kano ne mazauniyar Abuja amma ita ne take bin darussan daga can ta nemi contact tace ga gudumawa tana so ta taimaka don a ɗauki nauyin tafsiri a taimakawa hidimar da ke kanmu Ah, wanda ga waɗanda suka santa sani na hakika wanda sani na bai kai ni ne shaida da yawa ba wanda suka santa da dama sukan ce ba su taɓa ga mace mai damuwa da hidiman addini irin ta ba takan iya zuwa darasi da gwalagwale na mata a ce akwai taimako da ake bukata na marayu ta kwabe abin da ke hannunta na warware ta cire sarkanta da cire ɗaukanta ba ɗankwalin zinare ta bar fi sabilillahi wannan abu ne wanda yake mai sauki gaba gare ta ta cire duk abin da zo da shi na gwalagwale ta mika da ce gashi sadaka fi sabilillahi me dalili saboda ba ta da kudin da za ta bayar wannan ababe ai a cikin tarihin sabai muke karantawa maza da mata amma sai zama ana samun mata da suke kwatanta irin waɗannan ayyuka na alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsunduma ta aljannan firdausi a ni ma bana kiran sunan saboda sunanta sunan mahaifiyata ce so waɗanda suke da sunan mahaifiya ko mahaifi ina ƙoƙarin saye sunayensu kuma abin da Allah ya tsunduma ta aljanna bukatunta na alkhairi Allah ya biya mata sharri Allah ya yaye mata abin da take da shi a wurin Allah na damuwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mata dauki zuriyarta Allah ya mata albarka ya bata ƴaƴa salihai masu koyi da irin ayyuka na nagartanta abin da ta kuskure a rayuwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mata abin da aka yi umarni ta yi ba ta samu ikon yi ba Allah ya cika ta mata ina godiya ta musamman zuwa ga kanawa a bil hakika a shekara biyun nan babu wasu jama'a da mafiya yawan su ma ban san su ba ban taba jin ganin su ba sai dai wata murya a waya babu jama'a ko wata jiha da ke ɗaukar nauyin darussa da nake karantarwa da aran ma irin kanawa mafiya yawa idan na tara waɗanda suka kashe kuɗi wa tafsiranmu ko karantarwarmu a midiya kashi tamanin cikin ɗari ga baki ɗayansu a Kano suke kuma kanawa ne. Wannan nake godiya ta musamman zuwa ga kanawa da cewa Allah ya saka musu da alkhairi. Wannan halin kara da karamci da suka mana mun gode mun gode mun gode Allah ya ji iyayensu da malamansu. Bayan mutanen Kano sai mutanen Kaduna, Kaduna ma akwai baiwar Allah mace ita ma da kuma wasu maza su ma suna da wannan hidima bayan kanawa kuma sai kaduna idan aka ce kaduna bayan su kuma babu wata jiha da muke da masu yin hidima ko da kashi goma cikin ɗarin abin da mutanen kaduna suke yi so za ka mutanen kano da mutanen kaduna mazansu da matansu allah ka sani wanda suke hidima wajen isar da saƙon addini zuwa ga al'umma allah ka biya su da gidan aljanna allah ka ƙara musu shiriya ka ƙara musu dukiya mai albarka Allah ka sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare za mu yi kokarin yin karatu insha Allah mu kammala a tafi zuwa ga tambayoyi sai a dan min abuwa yau din ba koshin lafiya to da kan an yi karatun ba kuzari to sai a karbe shi yadda ya sawa karan ma bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم hmm. بسم الله الرحمن Bilhasana, Allah ya ce wanda ya zo da kyakkyawan abu falahu khairun minha za mu saka masa da alkhairi minha daga wannan mai kyau da yayi wa man jaa bis sayyi'a wanda ya zo da mummuna fala yujza alladhina amilu sayyi'ati ba za a saka waɗanda suka yi wannan munanan ayyuka ba illa ma kanu ya amaluna sai irin sakamakon aikin da suka yi a wannan hikimar kawo ayan nan malaman Qur'ani suka ce an bayyana mana an bayyana mana bayan Allah na kwarai irin Musa alaihi salam da jama'ar da suka yi imani tare da shi sannan aka zo aka bayyana mana mutanen banza irin Fir'auna da Ƙaruna da Hamana da waɗanda suke koyi da su don haka sai Allah ya ce wanda ya zo da kyakkyawan aiki za a saka masa da mai kyau shi yasa Allah yace hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan wanda yazo da mai muni za a saka masa da wanda yake mai muni wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha haka shi mai muni ana sakawa da mai muni irinsa ne amma mai kyau ana sakawa da mai kyau ne a anam Allah yace man ja'a bil hasana falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamuna wanda ya zo da mai kyawu za a ninka masa gida goma wanda ya zo da mai muni ko ba za a saka masa ba sai kwaya ɗayan da ya mai muni don haka saboda rahamar Allah idan muka yi abu mai kyau wannan aya ta ce ana ninkawa sau goma a bakara kuma aka ce ana ninka kamar sau ɗari bakwai in mun ciyar fi sabilillahi masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim shi aikin alkhairi ana ninninkawa ana ninninkawa amma mai muni kuma malamai suka ce shi ana ba mutum iya girman zunubinsa ne ba a ninka masa sai dai akwai biladul haramain kamar mutumin da zai shiga makka ya sabi Allah ko kuma ya yi niyyar sabon Allah a nan ko da bai yi sabon Allah ba in ya yi niyya saboda alfarma da darajar wurin to ana bashi zunubi wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nadhikum min azabin alim so ka in aka toge wannan babu wani abin da mutum zai mai muni a a yi nan ka masa Allah ya ba mu ikon yin ayyuka na alkhairi da kuma kaucewa dukkan wani abu yake mai muni na'am إن farada alayka alqur'ana la لرادك ila نعم ربي man Innan ladhi lalle faraba alayka alqur'ana wanda ya saukar da qur'ani gare ka laradduka ila ma'ad yana mai mai da kai zuwa ga inda ka fito kul rabbi a'lamu man ja'a bil huda lalle mahalicci na shine wanda ya san wanda ya zo da shari'a wa man huwa fi dalalin mubin kuma shine wanda ya san wanda ke cikin bata wacce take bayyananniya ni da ku Allah ya kare mu daga bata wannan ita ce aya kwaya ɗaya da Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa a wannan surar ita ba makkiya bane kuma ba madaniya bane ayar ba indijin din Makka bane ba indijin din Madina bace yace an saukar da ita ne a Juhufa manzo Allah sallam ya bar Makka gaba ɗaya finally amma kuma bai je Madina ba kula ga wannan sai zama inda yana ma Makka ne yayi tafiya ne to ta zama makkiya in ku yana madina ya yi tafiya ne zai dawo ta zama madaniya ko da ba a garin madina aka saukar ba amma ita wannan aya abun maki shine an saukar da ita ne an riga an bar makka da niyan hijira ko ba a je garin madina inda za a koma ba zaka sai ce ita laysat makkiya wala madaniya ita ba yar makka bane ba yar madina bane saboda an riga an bar makka ko ba a je madina inda ake so a koma ba mafhum tayyib Allah ya ce wa annabinsa dalilin saukan wannan aya shine lokacin da aka yi halitta umarni da ya hijira ya kama hanya ya fita a garin makka a dare bai hau kan hanyar zuwa garin madina ba cikin jeji ne saboda kada a biyo kan hanya a neme shi da ya shiga jeji bayan gari ya waye sai ya dawo ya kwana a jufa sai ya dawo kan hanya zai ɗauki seti inda daga kan hanyar Makka zai kama hanya zuwa madina in mun ce hanya ba hanya irin ta kwalta wannan ba hanya da makiyaya masu kiwon raƙuma ke iya bi shine sai ya ɗauki wadau da ya juyo kallo garin makka sai hankalinsa ya tashi duk da an kashe sahabbansa an kwace dukiyoyinsu an walakantar da shi an masa izgili ana ɗora masa mahaifar rakumi a kansa yana sallah duk da wannan da ya juyo kalli garin maka sai fashe da kuka saboda mai dan dan adam Allah ya sa masa son mahaifarsa duk wani mutum da addininsa na carale iya da kaunar inda aka haife shi ko da ko wurin an zalunce shi ko da an masa izgili an walakanta shi mutum yana son mahaifarsa wannan ya ishe ki hujja shiga mutumin ƙauye ya fito a wani ƙauye ƙauyen da babu wuta babu ruwa ba makaranta ba asibiti a cikin jeji ne zai tafi aikin haji maka da madina ya yi ziyara a madina ya je maka aikin haji bayan an kammala sai shiga babu inda yake sha'awa kamar jirgi ya ɗauko shi ya kawo shi wannan ƙauye din ya ajiye shi wannan shine bukatarsa duk darajar makka da madina da falalan da ke cikinsu da ci gabansu na zamanin an kwatanta da ƙasarsa ko da ƙauyensa bai sha'awar zama a wurin kawai ƙauyen yake so a da shi a ajiye shi kuma idan jirgin ya yi jinkiri aka ƙara awa ashirin da hudu sai hankalinsa ya tashi yayi har yanzu jirgin bai zo bane yana complain a da shi ƙauyensu yana so ya bar wurin da ke da wuta da ruwa da tsaro da komai da ɗan adam ke bukata na rayuwa iya gwargwado wa ma'a zalika ƙauyen nan yake so a da shi ajiye saboda ɗan adam na son mahaifarsa Shehu Usman dan Fodiyo Allah ya ji kansa an walakantar da shi an tozarta shi a mahaifarsa a kasar Hausa amma me yake bada biladi wa in alayya azizatun wa qaumi wa in alayya kiramuhum yace gari na koda ya zalunce ni ina ganin gari na mabuwayi ne mutane na koda sun zalunce ni yace ina ga darajar su ne koda mutane na sun zalunce ni ni ina ganin darajar su mafhum tayyib kula ga wannan yana da matukar muhimmanci mu san dan adam dama iya da son garinsa mutum yana da son mutanensa naturally yana son mutanen garinsa shi yasa magabata na cewa wai walaysa alladhi baini wa baina bani abi wa baina bani ammi la mukhtalifun jiddan fa in akalu lahami wa fartu luhumahum wa in hadamu majdi banaitu lahum majda wala ahmilul hikida alqadima alaihimu wa laysa ra'isal qawm man yahmilul hikida dan adam naturally yana da kaunar mahaifarsa mafhum tayyib da annabin ya juyo kalli maka sai fashe da kuka sai Allah ya turo mala'ika da wannan ayar a juhufa an bar makka ba a je garin madina ba ita ba makiya ba madaniya ba innal ladhi lalle wanda farada alaykal qur'ana farada ya farlanta qur'ani kan kama ibnu abbas ya ce asalinsa in ladhi nazzala alaikal qur'ana ne sai aka ce farada lalle ne wanda ya saukar maka da qur'ani ya wajabta maka karatu da aiki da shi laraduka ila ma'adin zai dawo da kai zuwa ga inda ka fita shine ka kwantar da hankalinka bayan shekaru za a dawo da kai makka kuma za ka yi fatfu makka za ka kwace garin makka kwantar da hankalinka mahaifarka za ka dawo cikin ta kana bukata shine laraduka ila ma'ad wato inda ka fita kabalin za a dawo da kai ba sata ta har abada ba ne kuma Allah ya cika masa alkawarinsa a lokacin da aka yi fatku makka ya shigo sahabbai suka shigo ja alhaq wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa wanda manzo Allah ya ce man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin wa fi riwayatin man dakhala baita abi sufyan fa huwa amin ai wannan bayan an yi fatku makka ne ya shigo to shine sai Allah ya kwantar mar da hankalinsa ka kwantar da hankalinka ba ka ta har abada ka bar mahaifarka bane za a dawo da kai mafhum wannan kuma kaman mata ne mace na son gidan iyayenta ko da ta yi aure idan za ka ce mata jiki za ki kwana ɗaya tana so za matar aure na roƙon a ba ta da ba ta je gida ta kwana saboda me dan adam me iya yiwa ne gidan iyayen nata bai kai gidan mijinta saukin rayuwa da ni'imomin rayuwa ba amma ta fi son ta je can ita ma ta riga yawan zuwa ana ganin ta haka ne saboda ɗan adam da daman kullun yana da kaunar tushensa ko da mai imani ne na'am yana da kaunar tushensa ke sa mace na da aure tana so kuma ta je gida ta kwana kuma lafiya galau kuma ba a yi musu ba balle a yi fada balle a yaji balle ma kai ga a yi ko barkwanon tsohuwa babu wanda aka yi gaba ɗaya amma tana sha'awan a ba ta dama ta je ta gida ta ta zauna ta dan kwana ta dan yi kwanaki mace da zai ce da Allah ne ina son je gida kwana biyu kul rabbi a'lamu man ja'a bil huda yace ka ce musu mahalicci na shine wanda yazo da shiriya wa man huwa fi dhalalin mubin kuma shine wanda ya san wanda ke cikin bata wacce take bayyananniya zaka an kwantar manzon Allah hankali da za a dawo da shi makka imamu zujjat rahimahullahi ce ila ma'adin nan kuma yana nufin aljanna zai iya dauka Allah zai mai da kai aljanna kwantar da hankalinka ba wai kawai makka ba ma har aljanna zaka shiga me dalili yace ai daman da aka ce za a mai da mutum ma'ad za a mai da kai daga inda ka fito ce ai duka asali daga aljanna ne da ka ce annabi adam qul nahbitu ha jami'a ai da shi da wani saka ce ihbitu ashe duk wanda ke tsatson su an fito da shi daga aljanna a lokacin na'am وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ضميرا للكافرين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك baka kasance kana fata ko kana tsammanin za a jeho maka littafi ba face rahama daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Fala takunanna zahiran lil kafirina kar ka zama mai taimako ga mutanen da suke kafirai. Wa ma kunta baka kasance tarju kana tsammani da fata da tabbacin ay yulka ilaykal kitabu yulka wannan fi'ili ne mudari'i mabni lil majhul kitab shine naibul fa'il ba kai tantance kana da yaqinin za mu maka wahayi mu baka annabta mu baka manzanci ba baka wannan tsammanin muka zabe ka muka baka illa rahmatan min rabbika wannan kawai rahama ce daga wurin malicinka Allah subhanahu wataala rahamar ta aka baka annabta da manzanci mafhum yi don haka fala na zahiran lil kafirina kayi kokari karka kasance zahiran wato aunan mu'inan kar ka zama mai taimako ga wanda suke kafirai shine bi ma'ana kar a ce kai hijira ka koma garin Madina kwaɗayi da ƙaunar garin Makka yasa ka waye gari baka so kai wannan hijira din shine sai Allah ya gaya masa ka kwantar da hankalinka ka je inda aka gaya maka ba kai ne annabin farko da aka ce yayi hijira ba annabawa da yawa Allah subhanahu wata'ala ya wajabta musu yin hijira mun ga annabi Musa ya yi hijira mafhum annabi Yunus ya yi hijira haka annabawa da dama sun yi na'am ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا يسدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك kada su kare ka su yi blokin ɗinka daga ayoyin Allah bayan an saukar maka su wad'u ila rabbika kai kira zuwa ga mahaliccinka wala ta minan mushirki na karka kasance a cikin mutane in ji Allah subhanahu ta'ala, kai iya ƙoƙari ya zama baka cikin mutane mushirkai. mafhum tayyib wannan ana magana ne akan karyatawa da mutanen makka suka masa yan uwansa musamman an samu mushrikai daga cikin wasu daga cikin quraishawa an samu mutane irin su abu sufyan da sun kai makura wajen cutar da shi a farkon musulunci da masa batanci da masa kazafi da hankalinsa yana tashi Allah yana cewa qad alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun Fa'innahum innahum la yukazzibunak walakin adh-dhalimina bi ayati llahi irin waɗannan batanci da suke masa hankalinsa na tashi sun ki imani Allah yana ta la'alla khabaqi'un nafsaka Allah yakunu mu'minina shine sai Allah yace wala yasuddunaka an ayatillah kada su rika blocking ɗinka suna kare ka daga ayoyin Allah da batanci da suke baka saboda sun tsaya karafi da sharri ne don ba su da hujja kamar yadda bahaushe ya cewa wai mai abun fada baya fada abin da suka iya shine su zage shi ana karanta qur'ani su ce la tasma'u li hadha alquran wa la fihi la'allakum taghlibuna kar ku saurari wannan qur'ani ku yi ta hayaniya a cikin sa waɗannan ababe ke tada hankalin sa ya ji bacin rai shine Allah ya ce wala yasuddunaka an ayatillah kar su kare ka daga ayoyin Allah su hana ka bin ayoyin Allah ko aiki da su ko kira zuwa gare su ba'da iz unzilat ilayka bayan an saukar da wannan ayoyi zuwa gare ka wad'u ila rabbika kai kira zuwa ga mahaliccinka kai da'awa zuwa gare shi zaka ka'idan mai da'awa a ko da yaushe zai da'awa ana so ya kira zuwa ga Allah ne ba mai da'awa ya kira zuwa ga maslahar kansa ba ba zuwa ga fahimtarsa ba ba zuwa ga son ransa ba ba zuwa ga wata jam'iyya ta siyasa ba ba zuwa ga wani ɓangaranci na gari ko ƙauye ba a'a zuwa ga Allah ake so a yi da'awa shi yasa Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ai ud'u ila sabili rabbika aka ce kai kira zuwa ga tafarkin mahaliccinka Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani Na ka ka'ida a kullum za a kira mutum ya tabbatar da tsakake zuciyarsa yana kiran mutane kawai zuwa ga Allah bai da wata maslaha a cikin rayuwa da masa shine a fahimci addinin Allah a bautawa Allah wannan shine abin da aka yi wa annabin wahayi da shi wad'u ila rabbika yi kira zuwa ga Allah subhanahu wa wata'ala mafhum wala takunanna al mushrikin Allah yace kada ka zama daga cikin mushrikai ai ba zai taba yiwa annabi ya zama daga cikin mushrikai ba amma abin da aka yi anan shine karin maganar Hausawa wai ana tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro shine asali za a sa tsakuwa da aya a baki sai a tauna ainihin tsakuwa da in ta fashe kararar haka gaba da to aya kuma sai ta firgita idan dai haƙori yana fasa dutse dogo mai saura ga aya in an zo kawai ya mutsa aya ai karamin aiki ne to wannan shine abin da aka yi aka ce annabi ka kuskura ka kasance daga cikin mushrikai Allah kuma ya ce la in ashrakta la amaluka in ku kai shirka to aikin ka zai lalace ai ba zai taba yiwa manzon Allah ya shirka ba amma ana masa wa'azi wai ni da ke mu koyi darasi a cikin wannan sako mafhum tayyib na'am ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا wala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar kar ka kira wani abin bauta tare da Allah la ilaha illahu babu abin bautawa da gaskiya sai shi kullu shay'in halikun illa wajha kowane abu mai halaka ne amma banda fuskar Allah subhanahu wata'ala lahul hukum hukunci nasa ne wa ilaihi zuwa gare shi turja'una ake maida ku gaba daya wala tad'u ma Allah kada ku kira tare da Allah kalman tad'u shine wala tushrik kar ku shirka kar ku hada Allah tare da wani saboda kalmar da'awa yana zuwa da ma'anar shirka kamar yadda Allah yake cewa akan ashabul kafi na hadana qusu alayka naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabadna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan ay lan nushrika ma'ahu ghayra iswa wahidin bila sharik so kalmar yad'u shine yushrik kaman wa annal masajidallahi fala tad'u allahi ahada masallatai da Allah ne kar ku yi wa Allah tarayya da wani a ciki ba wai kar jira kira sunan wani ban kira suna ne ana kiran sallah ce ashhadu an la ilaha illa a ce ashhadu anna muhammadar rasulullah an kira sunan Allah an kira sunan manzon Allah wannan ma bai zama laifi ba me dalili saboda ai ba shirka bane an kira Allah shi ya cancanta a bautawa an kira manzon Allah shi ya cancanta a masa biyayya don shi Allah ya turo da sakon musulunci din don haka wala tad'u ma Allah shine bi ma'ana la tushrik ma Allah ilahan akhar kar kai shirka tare da Allah da wani abin bauta na daban ka bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai babu wani sako a duk duniya da ya kai sakon bauta wa Allah shi kadai da kuma kaucewa shirka duk musulmin da Allah ya taimake shi a rayuwarsa ya zama yana da tauhidi ya zama muwahhid kuma mukhlis to ya ci riba a rayuwa mutanen da ke da tauhidi ne kuskure na sa su yi wani abu na kuskure amma saboda kyan zuciya sai Allah ya ba su lada rashin tauhidi ke sa mutum ya biyayya zuwa ga Allah amma ba don Allah ya bai kashe dukiya kuma sai ya bashi zunubi shi yasa babban ribar duniya shine ya zama a zuciyarki kin ta Allah subhanahu wataala babu shirka a cikin aikin ki gaba daya duk wanda ya samu wannan ni'ima babu wata ni'ima da dan adam ke nema a duniya da ya wuce wannan ni da ku Allah ya bamu la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya dace a bautawa kullu shay'in kowane irin abu halikun mai halaka ne kowane abu zai tafi illa wajha sai dai banda fiskar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ke cewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram zaka duk abin da ke bayan kasa mai tafiya ne shi yasa wani mawaki na yaba shugaban sai na cewa wai idza niltu minka alwudda malu hayyin wa kullu shay'in fawqa turabi turabun wa kullu alladhi fawqa turabi turabun yace yage ga ogan yace idan na samu soyuwa a wurinka ai dukiya mai sauki ne saboda dukkan abin da ke bayan kasa wata rana shi din ma kafan ne gaba daya duk abin da ke bayan kasa kasa ne yanzu mu ba rubiya za a cin kasar ba za a je mutum abun ne shi ya rube ya koma kasa ko ba daga ƙasa aka yi ba daga ita aka yi mu min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra to zaka daga ƙasa Allah ya halice mu kuma zuwa gare ta zai mai da mu kuma daga cikin ta zamu tashi wannan shine ka'ida aina azma'ata ayyu hadha al-humam nahnu nabtu ruba wa anta al-ghamam wannan shine karshen wannan sura ayoyi 88 abin da muka karanta a ciki Allah subhanahu wataala ya bamu ikon aiki da shi wannan sura muna roƙon Allah ya sa ta zama dalilin tsira gare mu ba dalilin halaka ba Allah ya sa mu a cikin bayan da Qur'ani zai cece su gobe kiyama dukkan umarni da ke cikin wannan sura mai daraja muna roƙon Allah ka mana gyaɗar dogo sama ƴaƴa kasa ƴaƴa tsakiyanta ƴaƴa ka sa mu aiki da umarnin dukkan hani da ke ciki Allah ka ba mu ikon hannuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam sai kuma tambayoyin ku bari na bi su a dan gaggauce tace assalamu alaikum ah, don Allah ina son a fassara min wannan na farko hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa wakil addu'a ce da Annabi Ibrahim da aka jefa a wuta ita ce addu'a da manzon Allah yayi da aka ce innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamtasu su wa tabu Allah. addu'a ce ta annabawan Allah duk wanda fitina da damuwa ke tunkaran sa to sai rika fadanta koma zuwa ga Allah ta shine hasbunallahu Allah ya wadatar mana wa ni'mal wakil ma dalla da wakilcin Allah in jam'i kenan mutum shi ne sai ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil Allah ya wadatar mini kuma madalla da wakilci na Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Allah ya ce wa mai yatawakkal ala fa huwa hasbuhu. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa duk duniya babu ayar da ke sa shi ya koma zuwa ga Allah duniya irin wannan. Wa mai yatawakkal duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu. Lalle Allah ya wadatar masa. so da ka hasbunallahu Allah ya wadatar mana wa ni'mal wakil kuma da shi muka dogara dogaro gare shi ne mun amince Allah subhanahu wataala shine wakilin mu a komai da komai ai wanda ya rike Allah ya kama komai sai na biyu Allahumma inni innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ko fa'fu anna wannan addu'a ce da siyayyen halitta ya koya wa nana Aisha radiyallahu anha da tace ya rasulullah ra'aita in alimtu ayya laila lailatul qadr ma aqulu fiha a cikin hadisin tirmidhi rahimahullah manzo Allah idan naga alaman daren lailatul qadr mai zan fara a ciki sai ta girka ce Allahumma ya Allah innaka lalle kai afuwun mai afuwa ne tuhibbul afwa kana son afuwa fa'fu anni Allah kaman afuwa in kuma kika ce fa'fu anna to kaman afuwa wannan jam'i kenan anni kuma kaman afuwa wannan addu'a ce da dace a rika yi a dalare goma na ƙarshen watan Ramadana dan neman afuwan Allah subhanahu wa Malam tambaya ta ita ce malam ya halatta mijina ya hana ni shiga makaranta kuma ban san komai ba ko baya koya mini ya halatta in ya hana ni zuwa wurin tafsirin hannu baya halatta a zaman aure babu karatu wajibi ne ya karanta da ke addini idan bai bi wajibi ya kawo wacce za ta karantar da ke idan wannan bai yi ba kuma dole ki ki je makaranta saboda hadisi ne ingantacce riwayan ibnu majah rahimahullah da shek muhammad nasir inganta talabul ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilimi wajibi ne tilas ne akan kowane musulmi zaka babu sauki kai. neman ilimi yana cikin dalilin da yasa malaman lajnatu da'ima lil buhuthil ilmiya suka ce ya halatta mace da fita a gidan miji ta yi karatu ko babu izinin sa wannan kuma a lokacin zuwan shehu zuma dan Hodiyo rahimahullah an yi ta kace na ce da ya buɗe makarantar mata me yasa mata za su yi karatu yace sai mu bar su a jahilci manzon Allah ya buɗe makarantar mata a ga hadisi a Bukhari har yakan je wajen karantar da su da irin su Bilal radiyallahu anhu? yana karantar da su addini anan ne yake cewa matar da ta rasa yaya uku ba su balaga ba ta shirka ga Allah ba kuma ta aljanna wata tace biyu fa yace hada mai biyu wata tace ɗaya fa yace hada mai ɗaya wanda yake bayyana mana daman karantar da mata tun zamanin sahabbai ana yi wajibi ne mace san addini ya dace a ce a wani hali ma mata na da bukatar ilimi fiye da mu maza misali ɗaya kawai shine rikicin jini ba za a magance shi babu ilimi ba dole sai an nemi ilimi ka miji bai da ikon ya hana matarsa in zai hana to sai ya kawo mai karantar da ita a gida wallahu alam assalamu alaikum ni ce nake sallah sai na karanta fatiha ban karanta sura ba sai ne sujada to yaya zan yi kuma yaya matsayin sallah na sallar ki tayi zanzan karanta sura a magana mafi inganci bai zama a ce an yi ragi za a yi kabli idan ba a karanta ba sallah ta yi saboda mu duba cikin littafin sifar da salatin nabi min at-takbir ila taslim ka annaka taraha na shaykhuna al albani rahmatullahi alai. ya kawo jawazul iktisar al-fatiha ya halatta a karanta fatiha kare a sallan an yayi ta idan mutum ya yi azhar raka'a duka hudu yayi fatiha kada a kowace raka'a sallarsa, sai ba kabli ba badi saboda me saboda manzon Allah ya tambaye sahabin sa me ka karanta a sallah yace bayan fatiha ban kara komai ba manzon Allah kuma bai ce masa kai kuskure ba da wannan malamai suka ce ya halatta a takaita akan fatiha kara sura an ganye akwai lada in ba kara ba fatiha aka yayi su da ka raka'a hudu da aka yi fatiha zalla ya wadatar mafhum tayyib menene hukuncin mace da aka sake da kuma tana jini ta saku daga ƙarshe ina neman addu'a a wurin malam da 'yan uwa <coughs> matar da aka sake ta tana jini matsala ce khilafiya a wurin malamai sun kara wa juna ilimi a kai amma abin da shekul islam da shek muhammad sale al a fi dawla suka tafi aka shine matukar matar bata nitsu ba to shikan bai yi ba in dai ta yi inkari shikan bai yi ba saboda manzon Allah ya hana Abdullahi ibn Umar sake matarsa a cikin jini ya kuma kira babansa yace murhu fali yuraji'ha ka umurce shi ya je ya dawo da ita idan ya so ya sake ta in ya so yayi me ya rike ta jisa Allah saukar da yayu annabi idza tallaqtum nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa hasul idda wattaqullaha rabbakum wannan shine ka'ida yace saboda shika ibada ne ji ibn Uthaymin da kuma Allah ya ce man amil annabi ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikin da babu umarnin mu a cikin sa an mayar masa naka yace shika ibada ne an mayar mutum ba a bukata tunda manzon Allah bai umurce shi da yi ba wallahu ta'ala alam menene hukuncin wanda yake eh, azumi kuma yake yin brush idan mutum zai iya yi ya kiyaye bai shiga bakinsa ba ah, Sheikh Abdulaziz Abdullahi bin Bas rahmatullahi alayhi ya ce wannan halal ne idan mutum zai iya kiyayewa bai shiga bakinsa ba bai shiga makogwaransa ba saboda odo din ba wani abu bane dan mutum ya ji saboda ba abinci ne da ya ci ba idan mutum zai iya kiyayewa babu laifi ya amma in ba zai iya kiyaye ba sai ya hakura to haka ana iya hakura idan ana ga mutum ba zai iya kiyayewa ba amma yin brush a ramadana matukar ba za a bari ya shiga makogwaro ya je zuwa ga hanji ba babu damuwa a kai amma in ana kokon to a hakura shi yafi wallahu alam ni ce eh, ni ne ina son yi wa ina musulunci ina so ne waya na addu'a to sai in dinga tunanin wani addu'a ya kamata rika musu a musulunci addu'a da ake wa iyaye in musulmai ne shine rabbir hamhuma kama rabbayani sagira addu'a ce ta qur'ani rabbir hamhuma kama rabbayani sagira rabbi ya mahalicci na irhamhuma ka musu kai jin kai gare su kama rabbayani sagira kamar yadda suka rene ni suka tarbiyantar da ni ina yaro wannan ita ce addu'a da Qur'ani ya karantar da mu mafhum tayyib malai na kan ina da tambaya ranar asabar wannan tambayar ba ta yi ma'ana sosai ba malam yi bayani mai tsawo akan riya a tafsirin maza yaya za mu yi riya ya daina shiga ayyukanmu na alkhairi wani lokaci garin su surutu sai mutum ya tafa dan abubuwan da ya na alkhairi shi ma riya ne riya kawai shine mutum ya yi aiki don ya burge mutane ba don Allah su bada wata ala ba idan tadi da kike kina yi ne don ki kwadaitar da yan wanki akan aikin alkhairi sai kika faɗa aikin alkhairin da kika yi don su yi koyi da ke amma a zuciyarki babu neman yadda su yadda Allah kike nema wannan bai zama riya ba amma idan kina gaya musu kuma sai kina yi ne don ki burge su ba miki a ce kai wancan lalle ke mujahida ce to anan baiwar Allah aiki na iya lalacewa Allah ya kare aikin mu daga lalacewa so sai mu a hankali da riya addu'a da ake don neman kariya daga riya shine Allahumma inni a'udhu bika an a'udhu bika min an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ya Allah ina neman tsarin ka da maka shirka cikin abin da na sani ya Allah ina neman gafara ka cikin abin da ma ban sani ba na maka shirka a ciki dan riya ita ce karamar shirka in an ce karamar shirka ita ce riya Allah ya kare mu daga wannan ta ce ana kawo mana kaya mu ɗauka a mu malaman makaranta sai mu rika yin biya biyu a wata biyu wani lokaci kuma ina cin bashin credit a waya amma akwai interest kayan ma ana ƙara kuɗi akan wanda zai biya sai na ji wa'azin ka na azaba ta daga maciya riba to yaya ne irin tuban da zan yi duk abin da za a ƙara kuɗi a ce kuɗi a hannu naira ɗari bashi ɗari da goma sunansa riba idan wannan bai zama riba ba kuma a duniya ba mu san menene za a ce sunansa riba ba a rayuwa wannan shine bai atai nifi bai atin wato ciniki biyu a cikin kadara ɗaya kuɗi a hannu ɗari bashi ɗari da goma wannan riba ne gidajen waya da suke yin wannan babu wanda barbaru da kauce-kauce mun san sirrin su na hakika abin da suke riba ne mutum a bashi credit din naira tasa'in kuma ya biya naira ɗari wannan riba ne cikin magana mafi inganci babu sauki a kansa idan kina son tuba ko wanda kika a baya ya wuce gaba za ki gyara Iyanta ko yugfar lahum ma qad salaf kenan in mutum ya hannu shikenan an gafarta masa kuma ayar riba da Allah ya ce ya ayu allazina amanu taqullaha wa daru ma bakay min riba in kuntum mu'minin fa in lam tafalu fadanu bi harbin min Allah wa rasulih fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadrimuna wa la tuzlamuna daga mutum ya daina ba dama ya koma ya warware cinikin baya kawai daga kin tuba yanzu sai ki kiyaye gaba na baya insha Allah Allah zai yafe miki wallahu alam tace idan ina al'ada sai nakan yi kwanaki da nake yi sai ya dauke da dare da daddare ban yi wanka ba sai duka wannan shekun al-muhaddis al-albani rahmatullahi alayhi ya ka cikin tafin sanar kiyamu ramadan waɗannan su ne daga cikin fiskoki da suka tabbata a sunna ake iya yin raka'a goma sha ɗaya shine a tanawwu waf'al ibadatan idza tanawwa'at wujuha bi kulli naw'in qad waradat wannan tambayar ba ta fito ba matsayin wanda take ta gaba ba ta gaba ba ta fara magana da zawarawa kun an yi magana kuma da ce ta gama wannan bil hakika ta aikata haramun haramun ba mai muni in ba ta da ciki sai ta yi arba'ata ashkurin wa ashara dole sai ta yi wata hudu da kwana goma idan ta fara magana da wasu zawarawa ta aikata haramu. a wurin malaman fiqh wanne yana iya kai ba ga ma aure haramta tsakaninta da wanda ta fara magana da su har abada idan ganganci ya shiga ciki Allah ya bata ikon kiyayewa malam ina so amma bayani idan mutum ya rasa wasu rako'i a sallah ya zai cika wannan kawai maganganu ne na malamai akan cika sallah ma za a darakun sallu wa fa atimu da kuma riwayatin faqdu go hadisin bukhari da muslim rahmatullahi alaihi ma da muwatta ta imam malik idan mutum ya zo bi liman sallah sallar misali magariba sai ya samu raka'a biyu idan ya tashi kawo na ukun da zai yi zai fatiha ne kawai a boye saboda daga mutum yana bin liman sallah liman ya sallama idan zai ci gaba da sallah ba ramawa ake ba cikatawa ake sai ya kaddara kaman shi kada yake sallah daga liman ya sallama mike sai kaddara yanzu ni kada nake sallah na yi raka biyu a magariba ya zan yi ta uku to sai ya cikata ta saboda shine fa mu ku cikata ba a ce ku rama ba don haka ka'ida cika da sallah ake hatta riwayan fasdu din na daukan fa mu din ne fa idza qadaytum manasika kuma ya gaba ake magana ba a baya ba malam da tambaya na shine in mutum na abubuwan alkhairi da iya har bayan azumi ya ci gaba ko a ai ma da ramadan da shine damun dan mu ci gaba da aikin alkhairin ai ai kutiba alaikum siyamu kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaquna ai malamai suka ce alamar ta gaba shine mutum ya ci gaba da ayyukan alkhairi bayan ramadana ba wai kuma a rufe wannan littafin ba sai kuma wata ramadana a'a wannan kuskure ne mu ci gaba da yi malam ka ce ana cire wa zinari zakka kamar nawa ne za a cire masa to wannan sai an samu ma'aura idan an zo cire za a yi masa kuɗi ne ba kuɗin sabo bankin da ba yake da shi za a yi kuɗin tsoho ne sai a cire 2.5% kashi biyu da ɗigo biyar cikin ɗari ko kashi da cikin arba'in duka daidai ne in aka cire yayi wallahu ta'ala alam ta ce wannan tana wurin wasu mutane ne ba iyayenta ba kuma ba su damu da sallah ba idan za zan yi sallan dare suna iya ce min wai ina ko damun su ne tana neman addu'a a taimake ta Allah ya baki mafita ya kai ki gidan da zaki salla a rika miki fatan alkhairi ba a ce kira damun su ba iyaye mata muna roƙon Allah ya taimake ku Allah ya ji kan mahaifanku da malamanku ‘ya'yanku ya muna roƙon Allah ya musu albarka, ya kare su daga dukkan fitintunin zamani wanda suka bayyana da wanda suka buya. muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ku zaman lafiya bisa ga biyayyen Qur'ani da sunna da mazan ku Allah ya sauke wa mazajen ku abin da za su ciyar da ku na halal Allah ya ba ku zuriya tayyiba ‘yan matan da ke neman aure muna roƙon Allah ya ba su salihan maza, muna roƙon Allah ya ba su zaman lafiya, ya ba su zuriya wacce take tsayi ba, maza da suke neman aure Allah ya ba su salihan mata, ya musu baiwa da samun zuriya tsayi ba, marasa lafiya cikin kuma muna roƙon Allah ya ƙara musu lafiya. ya sa jinya ta zama zakkan jiki ne gare su gaba daya waɗanda ke da matsala na aljanu Allah ya yaye musu waɗanda ke da matsala na abokanan gaba sun sa su a gaba Allah subhanahu wataala ya kare su muna roƙon Allah ya baku rayuwa mai daɗi duniya da lahira muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara muku imani a rayuwarku ya kara muku rufin asiri a cikin rayuwarku waɗanda suke da damuwa wata iri da ba mu santa ba Allah ya amsa musu muna roƙon Allah dukkan wani alkhairin da bawan sai taɓa roƙonsa a duniya muna roƙon Allah ya baku dukkan wani sharri da bawan sai taba neman kariya gare shi Allah ya kare ku dukkan alkhairin da ku roƙa Allah ya baku wanda ma ba ku roƙa ba alkhairi Allah ya baku duk alkhairin da ku sani Allah ya baku alherin da ba ku sani ba Allah ya gama ku da shi dukkan abin da ya dame ku muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo muku dauki a kansa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allahuma اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها Maulaha. waɗanda muka yi bayani da suka bada gudumawa daga farkon tafsirin nan har zuwa yanzu Allah ya tsunduma su a gidan aljanna waɗanda suke da halin yin taimako ba sa iya yi muna roƙon Allah ya ba su ikon yin taimako gaba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa karatun da muke yi ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba dan abin da ya ba mu amana na ajiya na dukiya muna roƙon Allah ya sa ya zama dalilin tsira ba dalilin halaka ba haihuwa da muke Allah ya sa ya zama dalilin tsira ba dalilin halaka ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala duk abin da ya dame mu a kasar mu Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana dauki dukkan abin da ya fi karfin mu Allah ya wuce mana gaba abin da zamu iya Allah ya sauke mana hanyar yin sa Allah ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullaha Allah wa daru ma bake in kuntum mu'minin fa in lam tafalu fadanu bi halbi min Allah wa rasulih fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tadlamuna. daga mutum ya daina ba dama ya koma ya warware cinikin baya kawai daga kin tuba yanzu sai ki kiyaye gaba na baya insha Allah Allah zai yafe miki wallahu alam tace idan ina al'ada sai nakan yi kwanaki da nake yi sai ya dauke da dare da daddare ban yi wanka ba sai da safe kuma na tashi da azumi a ramadana bayan al'adan ya dauke a dare malam me matsayin azumi na azumin kiyaye matukar jini ya dauke ko da baki wanka ba ko janaba kama ki ko da baki wanka ba in dai kika tashi da azumi insha Allah ta'ala a magana mafi inganci azumin ki yana nan dan daukewan ake nema ba yin wanka ba fiyayyen halitta na na Aisha take cewa ai yusbihu junuban min ghairi ayyama salma a cikin hadisin Bukhari yana wayan gari ma da janaba a jikinsa wanda dukkanin al'ada da janaba waɗannan manya ne daga cikin kari da suke faruwa bai taba ruwa ba har gari ya waye so haka in dai al'adan ta dauke a dare baki samu ikon wanka ba saboda rashin ruwan ko wani laruri na ba yadda kika iya gari ya waye kika cigaba da azumi da rana kika yi wanka ko da hantsi insha Allah ta'ala wannan yayi wallahu ta'ala alam wannan tana tambaya shine menene hakikanin hakkin ya a ubanta bayan ya aurar da ita ko kuma idan ya aurar da ita ya gama sauke hakkinta a kansa idan ya aure da ita bai gama sauke haƙƙi ba ya dai gama ɗaukar haƙƙoƙi da yake kansa directly saura wakilci yanzu da kuma tsayawa kan al'amuran da shine yanzu shine waliyin ta babanta in akwai rikicin auren shi za a samu wayin in shibin shiga ga bayni ma fa ba fu haka min alihi wa haka min aliha shine waliyin ta da har yanzu yana da hidima kuma in dai kuskure haƙƙi ne a kawo karanta wurin sa yi nasiha mazan Allah hatta na Fatima ta yi aure ta ce bai rabu da mun nasiha ba akwai rin da ta ce a dare ya zo gida na samu ba na nan na je ina nace ce masa na je makabarta ne ce me yake kake makabarta a daren nan ta ce har ina gida ina aure yakan zo yin nasiha to da haka haƙƙi na uba da iyaye baya kariya sai dai in aka yi aure yana raguwa da yawa haƙƙin ciyarwa tufatarwa shayarwa magani da makamantansa yanzu ya bar kan iyaye ya koma kan mai gida amma haƙƙin kula da nasihu da kuma daidaita mace idan abu ya fi ƙarfin mai gida wajibi uba ya daga kai ɗauki a ciki wallahu ta'ala alam tace a cikin azumi mijinta ya kasance a cikin azumin nan bai da wadata ita kuma tana son yin sadaka za ta iya bashi sadakan ko ta bashi ya sai kayan abinci a gida idan sadakan nafila ne kika yi wannan shi ya fi falalama shine dukkan sadaka ta nafila da zaki fi sabilillahi mijinki ya fi kowa haƙƙi da 'ya'yanki a kai kamar yadda matar Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa yadda ta niyyar sadaka a cikin Bukhari sai ce ta bashi sai ce a ta zai baka sadaka sai Abdullahi bin Mas'ud yace a niyan ya dace ki ba sai dai tambayi manzon Allah ya ce wai shi zan ba mai gida yace ya bai sadaka manzon Allah yace Ibn Mas'ud ya fi kowa cancanta a bashi wannan so idan sadakan nafila ne makusanta sun fi kowa haƙƙi idan sadakan farilla ne kamar zakka kuma nesa sun fi haƙƙi wallahu ta'ala alam malam tambaya ne akan aure akan ciki kuma cikin ba namijin ba ne ina son a bayani sosai auren da aka yi akan ciki ko da cikin nasa ne matukar alayi aka yi wannan auren bai yi ba balle kuma a ce na wani ne wannan ya zama dan wake kenan da kitsan alade Allah ya kare mu Taje tana tare da mijinta duk abin da yake so tana yi masa amma daga ya ce ta yi abu sai ta rika jin kasala idan ya bani kuɗi kuma dinga sai kayan miya ina ɗan ragewa idan kina jin kasala shaidan ne yake sai bata miki aurenki ki rika yawaita neman tsarin Allah daga shaidan ki gane cewa yi wa miji biyayya wajibi ne in baki ba za ki laifi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala na biyu ɗaukan kuɗi da kike yi idan mijin naki baya ba baku kuɗin cefane da ya isa a shari'a sai kike dan cire wani abu dan ki iya ƙara wani abu ko dan ki biya kuɗin makaranta ko silifas din makarantar yara wanda ba zai yi ba a nan kin yi daidai saboda hadisin Bukhari rahimahullah na matar Abu Sufyan ta zace manzon Allah inna Abu Sufyan rajulun shahid Abu Sufyan mutum ne da yake da tsananin kankamo bai bani kuɗin da ke isa na da mijina manzon Allah akwai laifi na dauka manzon Allah ya ce khudhi ma yakfiki wa auladaki min gairi israfin ki dauki abin da zai wadatar da ke da ƴaƴanki amma karki mai israfi karki almubozaranci karki dauki kudin sa kuma ce yanzu abincin rana ya koma cin naman tolotolo ko kuma naman zabi a sai ki yi shi moderately gwargwadon arzikin sa in wannan kike da kudin wannan baki laifi ba in ko kina dan tara kudin ne ki dan rika hada saboda ki samu dan kudin zaki je barkatu an yi aiki wato wannan haramun ne ya shiga cikin sata kuma yana daga cikin sharɗin manzon Allah da ya karbi amma ta shine ba za su yi sata ba ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minat yubayyi'naka ala alla yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna to wannan kuma ya shiga cikin sata Allah ya kare mu wannan baiwar Allah ta ce Allah ya jarbe ta da wani dan uwa amma baya sallah kuma baya azumi sai shaye shaye ya ji karatun addini idan an manna sai sai ce zai kashe mutum malam ya halatta mu nema a mana iyaka da shi idan abin ya kai iyaka kuma yana cikin hankalinsa kuma ya ci gaba da yin wannan a musulunci ya halatta ya iyaka kamar yadda Abdullahi bin Umar radiyallahu ya iyaka da ɗansa da yawa sunna karan tsaye ya halatta a yi sai dai kuma yana da tabuwan hankali dalilin shaye-shaye yana maganganun ba a hankalinsa bane to wannan kuma a yi haƙuri a yanto shi ya fi dacewa a ɗauki matakin da ya dace ke mace ma maza su ɗauki hidimarsa Allah ya ba shi ikon gyara waɗannan ababe da. mana ina laifin iyayen wanda idan yarinyar su bata samu miji da wuri ba sai su ce aje gurin wani malami a nemi taimako mafiya yawan malaman da ake zuwa wajen su neman taimako gaskiya yawanci yan sihiri da bokaye ne amma idan malamai na Allah ne a ji a samu wani aran ma da Allah a taimaka wanda da addu'a kar maka to ba damuwa za a addu'a Allah ya ba ta salihin miji wannan yayi amma ku ku samu wani sai ya ce a ah, mata sihiri ne an ɗauki sihirin an je an hada da wani bakin taure aka hada da da da kwayar gero kwaya ɗari ɗaya dubu ɗaya ɗari ɗaya da goma sha ɗaya aka yi kaza da kaza yanzu ana so ku kawo dunkulan siga guda ɗari uku talatin da uku magi ɗari da goma sha ɗaya ana so ku kawo goro fari guda ɗari bakwai da saba'in da bakwai kin san su da tsabar iya barazana sai ta kawo wani wuturi ana ta yi sai mutum ya ji abin yana shiga jikinsa duk iya damfara ne tsabar iya cin hatsi ne ba wannan bai da wani asali kawai yarki ba ta samu aure ba a zauna a yi ta addu'a addu'an nan ke zaki yi mun ja da lokutan karban addu'a ki tashi a dare ki ibada ki mata addu'a a rubuta takarda irin waɗannan wuraren sai a ce to muna neman addu'a a taimaka masa to wannan yayi amma sai je ka samu wani a cikin wani lungu kawai ya zauna ya ce miki kawo kaza a je a kawo bakin rago a je a kawo uh, taure ko kuma a ce rago ake so mai bakin kafafu mai farin jiki mai murɗaɗɗen kaho ke daga kin ji kaho ya murɗe yake san babba ne ai dabara ne kawai dan gaho babba ke nufi wannan ababe ne da ake yaudaran mata amma in addu'a ne fi sabilillah ki roki wani aran mai taimaka a wata islamiyya ai wannan yana da kyau ke ki ita ta yi addu'a ɗan uwanku su mata addu'a wannan duka yana da kyau roƙon Allah wajibi ne ma wannan ta ce ina da wata yar uwa kirista duk wani hidima da ya tashi sai ta zo ya halatta malam ita ma na je hidimar ta yanzu idan ya tashi hidimar ta kala biyu ne a wanda idan ita zaki je a wanda ba zaki je ba in ba ta da lafiya hidima ce zaki zo ki gaishe ta idan ta haihu babu laifi ki dace ki ga dan da ta haifa ki ma masa addu'an Allah ya musuluntar da shi babu laifi a kai tana neman dan taimakon kudin abinci ki bata babu laifi fi kulli kabir da radbin sadaka gaisuwa manzon Allah har bai huda ya ji a gaira cin hadisin bukhari rahimahullah amma kuma ta tashi hidima na wani bikin Allah uku ne to wannan ba ruwanki da shi inji Sheikh Salih Fauzan al-Fauzan ya kafa hujja da hadisin min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nihi duka abin da ke da alaka da aqida na addini sun dauke shi addini wannan ba ka zuwa cikin sa amma abin da ya shafi danta ba lafiya zaki iya zuwa ita ba lafiya zaki iya zuwa ta haihu zaki iya zuwa mijin ya yi hatsari zaki iya zuwa ki gaishe ta an musu gobara zaki iya zuwa abin farin ciki ya faru ta samu wani ci gaba zaki iya zuwa ki mata fatan alkhairi Wadannan ababe na mu'amala da suke masalin mursala babu laifi a cikin su wallahu ta'ala alam menene hukuncin matan da ba sa yi wa juna magana alhali mijinsu da ya tsawon shekara goma yanzu waɗannan mata sun yi laifi wanda yake mai girma matuƙa da gaske saboda manzo Allah ya tabbatar da cewa mutane biyu idan suka yi kwana da ya kai uku suna gamuwa da juna ba sa magana wannan ya ga wannan ya kauce wannan ya ga wannan ya kauce a hadisin bukhari idan suka mutu haka yace mako masu wuta a cikin hadisi na muslim rahimahullahi ke cewa ranar litinin da alhamis Allah yana gafarta wa bayinsa musulmai sai dai banda mutumin da tsakaninsa da dan uwansa akwai gaba yughfaru li kulli abdin mu'min la yushrik billahi shay'a yawm al-ithnain wal khamis illa rajulun bainahu wa bain akhihi shahana sai dai banda wanda tsakaninsu su bi suna gaba da juna ba sa magana da juna wannan sai a ce mala'iku ku dakata ba za a yafe musu ba za a gafarta musu ba sai sun tuba don haka ina miki nasiha mafi kankan da kin da ke ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta amsa ba ta amsa ba ruwan ki ke kin ku a wurin Allah subhanahu wataala in ba lafiya ki gaishe ta haƙƙin musulmi ne ya gaida dan uwansa babu lafiya wa idza maritto wa idza marida fa'ud wa idza mata fadba'ahu in ba lafiya ki gaishe ta dan ta ba lafiya ki gaishe ta ki ganta ki mata sallama wadannan haƙƙoƙi ne na wajibi Allah ya ba mu ikon gyarawa ta ce ina alwala na zo kuskura baki kawai ban yi ganganci ba sai ruwa ya shiga makogwaro ya matsayin azumi na wannan azumi ya yi saboda hadisi ya ce inna allaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyan wa mastakrihu alayhi manzo Allah ya abubuwa uku Allah baya kama ummata da shi na farko kuskure na biyu mantuwa na uku abin da aka tilasta mutum yayi ba yana so ba to da haka wannan kuskure ne ba da niyya bane insha Allah ta'ala azumin ki yana nan zanzan babu abin da ya faru gare shi amma gaba a kiyaye kar kuma gobe ma ki ƙara sha jibi ma ki ƙara yi wannan zai zama ganganci wannan na amsa ba da wannan bayan wannan ta ce ina so na san sauran sallolin da ake na dare siffofinsu manzo Allah yana yin raka'a goma sha ne kamar yadda hadisin Bukhari Muslim muwatta na Imam Malik ya faɗa hadisin da na Aisha radiyallahu anha ma kana Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda ashara raka'a bai wuce raka'a sha ɗaya a dare a sallar nafila siffan ana iya yin biyu ayi sallama biyu ayi sallama sai an yi raka'a goma sallama biyar sai ayi wuturi daya wanda shi aka fi yanzu ana iya yin biyu ayi sallama biyu ayi sallama biyu ayi sallama biyu ayi sallama sai ayi uku a hade babu tahiya sai a ƙarshen aka yi ta tahiya a bayan raka biyu an kwatanta sallar nafila da magariba wanda hadisi ya hana na uku za a iya raka hudu a yi sallama hudu a yi sallama sai a yi uku ne na nashi ala ta salan an hinna wa hinna ana iya raka a ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas sai a yi ta tahiya ɗaya mafu sai a tashi a karo raka'a ɗaya a sake zama a yi ta tahiya ta biyu raka'a tara tahiya biyu sai a yi sallama bayan nan sai a ƙara raka'a biyu bayan wannan shi ma ya inganta ana iya raka'a biyu a yi sallama biyu a yi sallama biyu a yi sallama sai a kawo biyar a jere sai a yi sallama ɗaya duka wannan shekun al-muhaddis al-albani rahmatullahi alayhi ya ka cikin tafin na kiyamu ramadan waɗannan su ne daga cikin fiskoki da suka tabbata a sunna ake iya yin raka'a goma sha ɗaya shine at-tanawwu waf'al ibadatan idza tanawwa al wujuhu bi kulli naw'in qad waradat